da sunan Allah mai rahama mai jin kai Manyan masallatai sha biyar mafiya kyawo a duniya. Kada ku manta da danna wannan channel mu subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye shiryen Ni ne naku kamar kullum Abba Ifix. Masallaci waje ne na bauta ga mabiya addinin Islama inda al'ummar musulmi ke taruwa su yi sallah cikin jam'i. Akwai gine-ginen masallatai masu ƙayatarwa a duniya waɗanda watakila ba ku taɓa sanin da su ba don haka muka kawo muku wasu daga cikinsu. Masallacin harami Makka da ke Saudiya Masallacin alharam yanzu ya mamaye kimanin murabba'in mita 400,800 wanda ke ɗaukar mutane miliyan hudu a ciki da wajensa lokacin hajji. Alkur'ani ya bayyana wannan masallacin a matsayin na farko da aka gina aban ƙasa domin ɗan adam ya bauta wa Allah. Wannan masallacin mai suna Masjidil Haram wato mafificin masallaci shine ya fi kowanne daraja a duniya baki ɗaya yana da daɗaɗɗen tarihi ya fi kowane masallaci daraja da girma da kyautuwa da kuma kayatuwa. A zagaye yake da gine-ginen manyan otal masu kyau da tsari waɗanda idan kana daga cikinsu ma kana iya hango harabar masallacin da cikinsa. Masallaci na biyu Masallacin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ke Madina a ƙasar Saudiya. Mafi darajar waje a wannan masallacin shine daga tsakiyar shi inda kabarin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yake. Wannan masallacin da aka fi sani da Masjid Annabawi, wato masallacin Annabi, shi ne masallaci na biyu mafi daraja da kyau da girma bayan na maka. Annabi sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya gina masallacin a lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina a shekarar 1439 da ta gabata. a cikin kabarin fiyayyen halitta yake da na manyan abokansa biyu da kuma sabansa abubakar da umar allah ya ƙara musu yarda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka duk ya shiga cikin masallacin masallaci na uku shine masallacin kudus da ke jerusalem a isra'ila tarihi ya nuna cewa a baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na jagorantar sallah ne a yayin da ake fuskantar wannan masallaci kafin daga wata na sha bakwai na hijira Allah ya umarce shi da mayar da alkibla zuwa Ka'aba yake maka. Masallaci ko mafi girma da daraja a ban ƙasa ana kiransa da al'aksa kamar yadda ya zo a Alƙur'ani mai tsarki da kuma Baitul Maqdis. An gina masallacin al'akasa ne a birnin Kudus da ke ƙasar Isra'ila. Masallacin shi sa an gina shi ne a wani yanki na Alharam, Asharif, wato mafificin mafaka mai tsarki wanda su Yahudawa suke kira Temple Mount, wanda shi ne mafi tsarki su kuma a wajensu. Masallaci na hudu, masallacin Hassan na Morocco. Masallacin na kallon tekun Atlantika inda aka shimfiɗa ƙasan shi da gilashai, ta yadda ake iya ganin cikin ruwa. Wannan masallacin yana birnin Casablanca ne a Morocco kuma shine masallaci mafi girma a ƙasar, haka kuma na bakwai a jerin masallatai masu girma a duniya. Hasumiyar sama ita ce wacce ta fi tsayi da kimanin mita 210 an kammala ginin masallacin ne a shekarar 1993. Masallacin Sultan Umar Ali Saifuddin a Brunei. An zagaye masallacin da bishiyoyi da furanni da dama domin kamanta ni'imar aljannar Firdaus. Masallacin Sultan Umar Ali Saifuddin wani masallacin 'yan sarauta ne da ke birnin Bandar Seri Bagawan. babban birnin masarautar Brunei. Ana yi wa masallacin kallon wanda ya fi ban sha'awa a yankin Asiya kuma wata matattara ce ta masu yawon bude ido a Brunei. An kammala gininsa a shekarar 1958 kuma yana ɗaya daga cikin gine-ginen da ke nuna bajintar taswirar gine-gine a duniya. Masallaci na shida shine masallacin Zahir da ke Keda a Malaysia. Duk shekara ake gudanar da musabaka a cikin wannan masallaci. Masallacin Zahiru shine masallacin jihar Keda, wanda ke kasar Malaysia, wanda ke tsakiyar garin Alosta. An gina masallacin ne a shekarar 1912 da tallafin Tunku Mahmud, ɗan Sultan Tajuddin Mukarram sha Wannan masallaci babba ne sosai kuma yana da kayan ƙawa na zamani. masallaci na bakwai shine masallacin Faisal da ke Islamabad a Pakistan. Masallacin Faisal da ke birnin Islamabad a Pakistan shine mafi girma a kudancin Asiya, kuma shine na hudu da ya fi girma a duniya. Wannan masallacin shine mafi girma a kudu maso gabashi da kudancin Asiya. Kazalika shine na hudu cikin mafi girman masallatai a duniya. A shekarun 1986 zuwa 1993 shi ne masallacin da ya fi kowanne girma a duniya kafin masallacin Hassan na biyu da ke Casablanca a Morocco da kuma bunƙasa Masjidul Haram na Maka da aka yi daga baya wanda suka doke shi. Masallaci na takwas shi ne masallacin Taji'ol da ke Bofala a India. Masallacin na da babban lambu a tsakiyar shi. inda aka dasa wani babban tankin ruwa ma'ana sunan wannan masallacin, sarkin duk masallatai kuma yana garin Bofal ne a indiya ana gudanar da karatun alkur'ani ma a masallacin da rana masallacin shine mafi girma a nahiyar Asiya baki ɗaya masallaci na tara masallacin Badishashi a Lahore da ke Pakistan Masallacin na ɗaukar masu ibada dubu hamsin da biyar lokaci guda. Wajen sallah kuma daga waje yana iya ɗaukar masallata dubu casa'in da biyar. Sarkin daular Mughal Aurangzeb ne ya kaddamar da masallacin Badishahi ko kuma masallacin sarauta da ke Lahori a shekarar uku. wanda shine masallaci mafi girma na biyu a Pakistan da kudancin Asiya. Haka kuma shine masallaci na biyar mafi girma a duniya. Masallacin ya yi fice a kyau wanda ya fito da irin kasaitar daular ta Masallaci na goma shine masallacin Sultan na Singapore. An mayar da wannan masallacin wani gini na tarihin Singapore a hukumance daga ranar 14 ga watan Maris shekarar 1975. Ana yi wa wannan masallaci da ke layin Muscat da ke gundumar Glamrocho a Singapore kallon mafi daraja tsakanin duka masallatan ƙasar. Masallacin Sultan ya daɗe ba tare da an sauya masa komai ba tunda aka gina shi sai wasu 'yan gyare-gyare da aka yi a harabarsa a shekarar 1960 da wasu kare-kare da kare-kare da aka yi a shekarar 1993. Masallaci na sha ɗaya shi ne masallacin Hagiya Sofiya da ke Turkiyya. A shekarar 2020 ne shugaban ƙasar Turkiyya. Recep Tayyip Erdogan ya mayar da ginin tarihi na Hagia Sophia masallaci. Tun asalin wurin coci ne wanda aka mayar masallaci sai kuma daga baya aka mayar da shi wajen tarihi. A halin yanzu bayan shekaru 85 an mai da ginin masallaci. Masallacin Qaboos da ke Oman A shekarar 1992, Qaboos bin Said al-Said, wanda shine sarkin Oman na lokaci, ya bayar da umarnin gina katafaren masallaci a ƙasa. An fara ginin masallacin ne a shekarar 1994 bayan an fitar da taswira da surar masallacin a 1993. An shafe shekaru shida da watanni bakwai ana ginin masallacin. masallacin da yana ɗaukan masallata dubu ashirin. Masallaci na jerin sha uku a masallatan da suka fi kyawo a duniya shine masallacin jama'a da ke Indiya. Masallacin jehen numa wanda aka fi sani da masallacin jama'a da ke Delhi na ɗaya daga cikin masallatan manyan masallatan da ke Indiya. Sarki na daular Mughal wato sha Jahan ne ya gina shi tsakanin shekarun 1650 zuwa 1656 kan kuɗi da suka kai rufi miliyan ɗaya. A lokacin buɗe masallacin Imam Sayyid Abdul Ghafur, Shah Bukari daga Bukara shi ne ya buɗe masallacin. Masallaci na sha hudu shi ne masallacin Istiklal da ke Jakarta, Indonesia. Masallacin Istiklal da ke Jakarta, Indonesia ne masallaci mafi girma a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Masallacin wanda shi ne babba a ƙasar an gina shi ne domin tunawa da samun 'yancin kai na ƙasar wanda aka yi masa lakabi da Istiklal a larabci hakan na nufin 'yancin kai. Masallaci na goma sha biyar a masallacin shi ne masallacin fitira da ke Malaysia. Masallacin Futura shine babban masallacin birnin Futura Jaya, kuma an fara ginin masallacin ne a shekarar 1997 inda aka kammala shi bayan shekaru biyu. Haka kuma yana makwabtaka ne da ofishin Firaministan ƙasar da kuma tafkin Futura Jaya. Masallacin na ɗaukar masallata dubu ashirin da biyar. To uwa da fatan kun ji daɗin wannan jerin masallatai mafiya ɗaukaka da kuma kyau a duniya. Taf sai ku ci gaba da biyo mu domin samun labaranmu akai-akai. Kada ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. bisalamu mu kwana lafiya.